فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم idan ka yi niyyar karatun alkur'ani ya kai mumini to ka roƙi allah ya kare ka daga wasu wasan shaidan wanda yake korarre daga rahamar allah